عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويقول في سورة آل عمران أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم ويقول في سورة النساء ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقال سبحانه وتعالى أيضا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا آل عمران وقال في سورة الشورى أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير وقال وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور وعن عبد الله بن عمر قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تذلقوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والعوداء التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة ودور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مطئ القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تهكم أئمتكم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم أخرجه ابن ماجه وهكذا تفعل الذنوب ما حلت ما حلت ذنوب ما حلت نذرها بساحة قوم إلا فاء صباه المنذرين فكتبوا عن عدو أباد حضرة آبائهم واجتنها أرزاقهم واستباح حرماتهم وقيد حرياتهم وفعل بهم من المنكرات عن قدر ما أصابوا من السيئات وفاتهم من المسرات بحسب ما فعلوا في هذه الذنوب عباد الله وهي تسبب الناس من فقر وقهد وغلاء في الأسعار وزور في السلطان وتسليط للأعداء وفساد في الأموال والأولاد وفقدان لطعم الحياة والزلائل والفضيات وأنواع الخسف وغيرها فأما عقوبتهم بالفقر والقهر ونقص الثمرات بسبب ذنوبهم فكما قال الله تبارك وتعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون وأما عقوبتهم بفساد الأموال والأولاد فكما قال الله عز وجل فلا تؤذبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وأما عقوبتهم بالفضيات والخسف وغيرها قال الله تبارك وتعالى عن هذا فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته السيحة ومنهم من كسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وأدلة هذا الباب لا تكاد تخفى وأشد من هذه كلها أن يعاقبوا بسبب الإيمان والهدى وعدم الانتفاء بالعلم قال الله تبارك وتعالى وقولهم قلوبنا غل بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وقال سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون وقال سبحانه وتعالى في سورة الصف فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في هدي خير العباد قال رحمه الله ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد أن جميع الفساد في جوه ونباته وحيوانه وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثها ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفاتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم من الآلام والأمراض والأقسام والتواعين وقهوط والجدوب وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتها وسلب منافئها أو نقصانها أمورا متتابعة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 wanda Allah ya shirye shi ya dora shi kan layin daidai shine cikakken shirye ya Allah ka shirye ni da ni da ku baki daya bayan haka ya ku yan uwa masu albarka ya ku waɗannan fuskoki masu daraja Allah ya yi ta faɗa mana a cikin surori da yawa na alkur'ani cewa idan fa tsanani ya tsanani ya kamata mu dawo cikin taitayinmu mu dawo cikin hayyacinmu mu yi nazari da tunanin me ya dawo mana tsanani da tsananta tsananta da masifu da suke damun mu hakika duk wanda yake da hankali kuma yake cikin nazari mai kyau kuma kwakwalwarsa take aiki ba aiki akan abin da ya shafi a kwanciyarsa da tashi da cinsa da shansa da saka sutura da kwalliya da adansa kaɗai ba hankalinsa yana aiki ta fannin tunanin makoma makoma ta ɓangaren abin da ya shafi ƙasar shi makoma ta abin da ya shafi yankin shi makoma ta abin da ya shafi al'ummar shi makoma ta ɓangaren abin da ya shafi addinin shi wanda duk Allah ya bawa nazarin da yake iya tsayawa ya tsamdare ya kalli me ke faruwa a wannan ƙasa da wannan duniya wallahi tallahi ya kamata zai yi nazari cewa me yake jawo mana irin waɗannan abubuwa me yasa kullum baya muke yi me yasa abubuwan mu kullum taɓarɓarewa suke yi me yasa ba ma samun ci gaba a fannin addini a fannin mu'amala a zamantakewar yau da gobe a fannin shugabanci a fannin tsarin ci gaba na yankunanmu da ƙasashenmu da jihohinmu da ƙauyukanmu me yasa ake kashe mu ne kam me yasa al'ummar mu take cikin bala'i kuma me yasa hakan yake karuwa maimakon ya rabu? duk mai hankali wanda ba rayuwar duniya kaɗai ya sa a gaba ba ba wai sa kawai ya ci ya sha ba ba wai damuwarsa me zai samu kawai shine damuwarsa ba wallahi tallahi ya kamata hankalinsa yana kai shi zuwa ga irin waɗannan tunanukan da irin waɗannan nazarorin me ke faruwa da mu ne me matsalolinmu ne me yake ja mana wannan ci baya me yake haifar mana da damoyi da matsaloli me yasa komai muka taɓa sai dai mu samu matsala maimakon mu samu ci gaba me yasa manyanmu suke kasarewa ake kasara su me yasa yankinmu yake ƙara tauyewa me yasa guraren mu suke ƙara taɓarɓarewa me yasa ci gaban mu yake baya me yasa al'ummar mu tarbiyyata ta lalace ina matasan mu me yake faruwa da su ina ƴan mata me yake faruwa da su me ya mana waɗannan matsalolin me ya mana waɗannan damuwoyin me yasa duk mai hankali bai da kwanciyar hankali a waɗannan zamunna da muke ciki waɗannan tambayoyi ne wanda da ni da kai in dai mu musulmi ne na kirki kuma mu mutanen Allah ne na haƙiƙa ya kamata mu wa kanmu tambayoyin nan kuma mu nemo amsoshi cikin abin da ya safi alkur'anin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama amma zaman mu kara zube ba ma kai nazari zuwa ga waɗannan abubuwan ko shakka babu alama ta da take nuna wato jumudi daskarewar kwakwalwa da daskarewar tunani irin namu mun daskare mun tsade a abu guda ɗaya shine duniya ba ma tunanin lahira mun tsade akan maganar mu ya mu ci gaban mu mu karan kanmu ba ma tunanin ci gaban yankin mu ba ma tunanin ci gaban kauyukan mu ba ma tunanin ci gaban talakawan mu ba ma tunanin ci gaban wato addinin mu da kuma makomar mu ba ma tunanin lahiran to wannan shine zai sa ya zamanto ba ma nazari game da waɗannan abubuwa ko shakka babu abubuwan ba su da daɗi kuma ba su da kama da za a siffanta amma kuma dole ne mu dawo mu nazarin cewa daga cikin abin da Allah ya bayyana mana shi ya ja mana wannan akwai laifukan kanmu da kanmu Allah ya faɗa mana a cikin suratu shura Allah ya ce wa ma asabakum min musiba duk abin da ya same ku na musiba fa bima kasabat aydikum abin da hannunku ta jawo ne wa ya'fu an kafir a hakan ma Allah yana yafe muku da yawa dan da yana kama mu da duk abin da muka aikata cewa ya ma ma taraka ala ha min dabba Allah ce na rantse da Allah ba zan bar ko mutum ɗaya a doron ƙasar nan ya rayu ba da a ce duk abinda kuke yi ina kama ku da shi Allah ya ce ma taraka ala zahriha min dabba ba wani dan adam mai takawa a doron ƙasa ko wata halitta mai taka a doron ƙasa da zan bata su saka ta sawala kenan ashe waya ko an kasir din da ya faɗa a wannan sura magana ce tabbatacciya cewa Allah yana yafe mana da yawa shi yasa har yanzu bai jirkakar da mu ba da kuma addu'o'in da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga al'umma kafin ya koma zuwa ga Allah ya faɗa mana a cikin suratu Ali Imran awalan ma asabatkum musibatun lokacin da duk wata musiba ta same ku kada asabtum mithlaiha to ai ku kun yi abin da ya kai kwatan ta sau biyu ma'ana idan Allah ya jarrabe ku da wata musifa to kafin ya jarrabe ku ku kun jawo wa kanku musibar ninkin wannan guda biyu kultum anna haza sai ka ji kuna tambaya kuna cewa to daga ina wannan bala'in ya same mu kul huwa min indi anfusikum Allah ya ce a'a daga kan kanku ne ku kuka jawo wa kanku ni ban ajiye ku a duniya dan na azabtar da ku ba ban ajiye ku a duniya dan na ba ku wahala ba ban ajiye ku a duniya dan na dandana muku mugunyar azaba ba a'a Allah ya nufi na ajiye ku ne don ku bauta mun kuma ku zauna lafiya shi yasa ya dinga ba da wasu labarin wasu alƙaryu waɗanda suka zauna lafiya lokacin da suka bauta wa Allah qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha min kulli makanin amma fa kafarat bi an'amillah fa azaqaha Allahu libasal du'i wal khawfi ma kanu yasna'un Allah ce ba su labarin alƙaryar da da ta kasance kan tana cikin aminci mutuma'innatan tana cikin nutsuwa da kwantar hankali ya ati uku hamin kulli makani arziki da alheri da ci gaba yana zuwa mata ta inda ba sa tsammani amma me ya faru Allah ya ce fa kafarat bi an'umillah sai ta kafirce wa ni'imomin da Allah ya yi mata da albarkar da Allah ya yi mata da falala ta addini da Allah ya bata fa azaqaha Allahu libasal ju'i Allah sai ya dandana mata mugunyar yunwa wal khawfi ya dandana mata tsoro kana bin nan a make ka a kashe ka kuna bin nan a tattara ku a shiga da ku kuna bin nan a kama ku a karɓi kuɗin fansa fa azaqaha Allahu libasal zu. Allah ya dandana mata talauci da yunwa wal khawf da tsoro Allah ya ce bima kanu yasna'una me yasa muka yi musu haka saboda aikin da suke mana a kasan nan ne za a zagi Allah malam ku kuna jin waɗannan abubuwan da aka dinga yi shekarun baya Allah zai bar su ne bai ɗauki mataki a mu ba wallahi wallahi ba zai bari ba wannan irin barna ne wanda suke musulman da wanda ba musulman ba ba su aikata ba jama'a wannan irin cin mutunci ne ba a yi wa addini ba wannan irin kisa ne ba a yi wa bayan Allah ba shekara da shekaru ana barna a kasan nan tun abin ana ganin sa kamar abu ne mai wucewa amma abu kullun karuwa yake akwai mutum ɗaya da in ka taba shi Allah zai iya waiwaitar gaba ɗaya kasar da masifa da tashin hankali kuma ta rasa inda za su sakanta wallahi mutum ɗaya in an taba shi Allah na iya ɗaukar fansa wallahi ire-iren waɗannan abubuwan da aka gagara take su aka gagara hana faruwarsu aka gagara yin yanzu ku duba abin da wani ya fito wanda an ce dan gombe ne wanda ya fito ya maganganu na rashin albarka da rashin mutunci na yankan shakku akan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda na rantsi da Allah ko sa'anka ko sa'anka rigima ta hada ku da kai irin wannan maganganun a kansa to ka kai mukura wajen ci masa mutunci balantana fiyayyen halitta annabi muhammad kawai da sunan wani yayi magana akan wata gawa ya nuna cewa ta yi mutuwar banza maimakon shi kai dauki wani daga cikin musulmi irin sa kai mar irin wannan maganar sai ka tafi kan manzon Allah mai manzon Allah ya maka yanzu kuna ga irin wannan maganganun a gaya manzan Allah wannan maganar ba a ɗauki mataki akan wanda ya ba ba a yi wani abu ba ba abin da aka yi haka maganar ta sha ruwa shi shikenan sai Allah ya bari na rantse da Allah Allah ba zai bar mu ba wallahi Allah ba zai bar mu ba to irin wannan an yi shi sun budubuwa ne ɗari sha banza a kasan nan ba abin da aka yi an kashe an sace kashewa an kashe an sace kashewa an ƙona an babbaka wuta an tada ƙauyuka an yi abin da duk za a yi a ƙasan nan an yanka naman mutum ma an gasa an ci ko kwanan nan ko in ce watannin da suka wuce a nan yankin bozuɗe aka samu wasu suka yanka wani yaro suka gasa namansa suka ci har nan gombe aka kawo maganar kes ɗin har yau babu abin da aka yi akan magana waɗannan haƙoƙin na al'umma da ake ketawa kuna jin haka Allah zai bari ba zai ɗanɗana mana bala'i ba za mu zo mu karanta abubuwa guda biyar wanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hamsin idza tulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudriquhunna yace abuwa guda biyar in dai za ku yi su ina tsoron ina roƙon Allah kada Allah ya jarrabe ku da yin su sai bala'i ya same ku na rantse da Allah duk wanda ya tsaya ya kalla abin da ke faruwa a kasar nan yaga irin masifun da ake yi yaga irin cin mutuncin addini da al'umma da ake yi yaga keta alfarmar bayin Allah da ake yi yaga zinace zinace da ake yi yaga fyaɗe da ake wa mata katangaggu na aure da cin mutunci da karɓar dukiyar mutane haka siddar wallahi ya san cewa duk ranar da Allah ya waiwaiti bayi akan waɗannan abubuwan wallahi sai sun gaya wa aya zaginta da aka kafin mu zargi kowa mu fara zargar kanmu ana abubuwa a ƙasar nan wasu kuma a hakan fa wallahi wanda suka fito fili ne akwai wanda wallahi tallahi ba su fito fili ba muna magana da wani jami'in tsaro yana faɗa ne ce, malam wallahi idan kaga sojojinmu da ake kashewa fa abin fa ya wuce tunanin mutane ba yace ka san mu jami'an tsaro wasu abubuwan dole ana sanar da mu yace a hakan ana boyewa yace ya rantse da Allah zai yi wahala a 24 hours ba a kashe sojoji ko yan sanda ko jami'an tsaro a akalla sama da mutum 200 a kasan nan ba kuna gari general general da kwanan nan aka kashe a yankin Maiduguri nan manya-manyan sojoji tun ana danna abin ana ɓoye abin sanda abin ya bayyana haka fa ake fa kullum dan ni bai zo kaina ba bai zo kanka ba shi kenan ba ai to wallahi wannan ta sa Allah madaukakin sarki yake waiwaitar bayi al'amura sun rikice abubuwa sun dame ƙasa ta taɓarɓare abubuwa sun rikice an gagara gano kan abin nan sannan hanyar ma da za ku bi ku canja wasu abubuwa ta yadda za ku samu sauƙi ita ma ƙoƙari ake a toshe ta ya zama babu yadda kuka iya haka za a ci gaba da tafiya ba abun kuma da za ku iya yi na rantse da Allah idan ba mu dawo maka shiga yin mu ba wallahi wallahi waɗannan abubuwan haka ba su gaba da tafiya sai an kan da kasar domin alamu sun nuna waɗannan abubuwan da suke faruwa alamu ne na rugujewar kafa alamu ne na tabarbarewar kasa alamu ne na rushewarta alamu ne na dirkakuwarta da ɗaiɗaiɗaicewarta je ka kalli tarihin yadda sudan ta fara da irin waɗannan faɗace-faɗace na ta'addanci ƙungiyoyin ta'addanci zalunci rashin albarka zaluncin shugabanni barna kasa rayuka zinace-zinace abubuwa marasa daɗi tun ana yi ana ƙoƙarin a tarotan a tarotan a tarotan a tarotan sanda sudan ta durƙushe kasa sannan kowa hankalinsa ya kwanta ka je ka bi tarihi ƙari da makircin waɗanda suke kasashen waje musamman amerika kuna ga abubuwa da yanzu amerika take kai take kai take kai akan ƙasar nan wanda abubuwa ne waɗanda daga gani kai ka san alamu ne da ake so sai an haraka ƙasar tukunna sannan hankali zai kwanta sun yi magana ana kan kiristoci kuma suna aiki akan wannan sun yi magana akan hizba kuma suna aiki akan wannan sun ɗauko manya-manyan daloli sun kawo sun ce iya kiristoci za a bawa an samu wani ba amerika a Jos, yana bi riga-riga ƙauye-ƙauye coci-coci yana tun zira mutane akan kan aifada kuma an yi fada kafin ka an ankara sun yi smogilin ɗinsa sun mai da ke ƙasarsu nan kuma ya cinna mana wutar fitina an zagi manzan Allah an yi ƙone-ƙone an ci mutuncin annabi kuma duk abin nan da ake yi babu mutum ɗaya da aka taɓa kamawa aka ɗauki mataki a kansa ko aka hukunta shi ko aka yanke mar hukunci ko wani a makamancin haka shekara biyu da ta wuce akwai wani yaro a nan jeka da fari bayan sallar magarba ya shiga gidan wata dattijuwa yar shekara sittin ya danna wuyan ke yanka ta a nan jeka da fari sai shekaran jiya ina sauraron labaru nake jin cewa an yanke mar hukuncin kisa amma abin da program radio ta rawaito game da abin da aka yanke na hukunci tambayar shine ire-iren waɗannan hukunce-hukuncen a Najeriya an sha yanke su amma ba a ɗaukar mataki a kai ita yanzu an kai ta lahira tana da 'ya'ya akwai ɗanta malam datti wanda malam datti nan mu ne na karatu a majalisin malam Musa Adam mai hula ɗalibin ilimi ne bawan Allah mutumin kirki aka je har gida aka danna uwar shi aka yanka kuna ga waɗannan abubuwan da suke faruwa haka za su ci gaba a nan kano an samu wani ya ɗauki yarinya ya gunduwa-gunduwa da ita tana ankul ankul ankul akwai a hedan iskan ankul ne ya ɗauke ta ya tafi da ita je daddatsa ta yadda ake yanka isp haka ya yanka ta kuna ga haka allah zai bar mu da irin waɗannan abubuwan a cikinmu akwai yan ta'addan da suka je za su kona wasu gurare sai wata mata ta ɓuya da 'ya'yanta da ta ga hankalin su ya tafi wani guri ta buɗe rumbu ta zuba su yara suka fara kuka da zafi da wane ne ɗan ta'addan ya gane da ya zo ya gane yara ne ya buɗe ya hango yara a ciki sai ne ya rufe ya banka wa rumbun wuta gaba ɗaya waɗannan abubuwa haka za su ci gaba kuma haka Allah zai bar mu ba zai jarrabe mu da masifu da bala'o'i mu rasa ma yadda yi a ƙasar ba na rantse da Allah ni dai a bisa tunanina da ayi abubuwan da nake karanta da abubuwan da na san suke faruwa na fi zargin waɗannan masifu ne yanzu suke bin mu a ƙasar nan wallahi haƙoƙin mutane ne an riga an taka mutuntun mutane ne an riga an ci rayukan mutane ne an zubar jinin mutane an yi tabbatar da shi yan ataba nawa aka kashe a garin nan da ba a garin nan ba a sata mashin ɗin mutum da hodar iblis suke yawo kana goyon sa a mashin sai ɗebo ta aljihu kawai sai saka mata hanci ta gaba kana yin numfashi ai dole ka da numfashi kana jan numfashi shi shikenan zaka zube a gurin akwai ɗan ataban da yace yana gani idansa biyu aka tafi da mashin dinsa yace ya rantsi da Allah bayan ya faɗi jikinsa ya mutu saboda an zuƙa mar hodar iblis ba zai iya ko daga yatsansa ba saboda mutuwar jiki yace farawan na sanda ya zaro sharfefiyar wuka yace wallahi har ya zo kan wuyarsa zai yanka yana kallon sa yace ya rasa me zai kawai sai dinga hasbunallahu makin sa dai na iya motsi ya dinga hasbun hasbunallahu tausayi ne yazo dan abin na barawon me yasa wallahi sai mai da wukar yace yana kwance shame shame ba abin da zai iya masa inda zai yanka shi haka zai yanka banza ya tafi waɗannan haƙoƙin haka Allah zai bari biyan nan nake ganin bidiyon malam bin usman to akwai wani abu da ya taɓa faruwa a jihar zamfara wanda wasu munafukan mutane la'anannu suka ɗauki ƙur'ani sun fi guda talatin suka danna su a cikin shadda alƙalan da aka kawo ɗin gabansu gagar komai suka yi a lokacin saboda sun shiga tashin hankali yace kuka suka dinga yi yace aka kamo yaran nan aka zo za a yanke musu hukunci aka samu lauya musulmi musulmin lauya ya je kuma ya tsaya zai kare su sun ci mutuncin ƙur'anin Allah musulmi ya zo zai kare wanda ya ci mutuncin ƙur'ani waɗannan abubuwa suna nan na rantse da Allah idan za ka ɗauko su ka rubuta littafi a kansu sai ka fitar da mujallade ɗari 100 volumes a kan haƙoƙin mutane zinanan mutane banda marasa lafiya da suke kwance akwai wanda a dalilin irin wannan rikicin an cire mara kafa akwai wanda an cire mara hannu akwai wanda shekara ya kai nawa ya samu matsalar spinal ko yana san yana kwanta kai baka ma san ta faru da shi ba haƙoƙin ma'aikata ba a biyan su sojojin nan ka je ka ga yadda ake kashe su amma dan Allah je ka tambayi labarin iyalan su wannan hali suke ciki za a ga matar soja da ɗa a goye da ɗaya a hannu ta zo akan maganar pension da gratuity maimakon a ɗauka a bata ogansu sai nemi sai ya zina da ita kafin ya biya ta irin wannan kisa kisan ga su da bila adadin haƙoƙin bayi an tattaka an tattaka an tattaka kuma so ake a hakan Allah ya barbaɗo mana garin ni'ima na rantsi da Allah ba zai yi ba Ya sa manzan Allah ya ce mu muka dawo kanmu ko menene ya same mu Allah ya ce duk bala'in da kuke ciki ku ne kuka dawo kanku kun shiga haƙƙin Allah kun shiga haƙƙin bayan Allah kuma kowa zuba ido me yasa Allah ya ce lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam me laifin su Allah ya ce kanu la hauna an munkarin fa'alu ba sa hanawa a yi mummuna karshe ma suka dawo suna aikata mummuna cin amana kala kala rashin mutunci iri iri al'umma ta zama abin da ta zama mutane suna abu ba ma sa tambayar me hukuncin addini game da wannan haka fa ake ta rayuwa babu wani tsari babu wata doka ba wani abu idan ma ka zo ka ce an kafa doka a yi kaza kar a yi kaza wanda wannan dokar asalin ta akwai ta addini gwamnati ta zo ta kafa dan ta tabbatar da ita to a lokacin za ka ga wasu sun ɗauki ragama na zagi da tsiruwa da Allah wadare game da waɗannan dokoki wanda bin su wallahi gyaruwar rayuwar ka ce kuma gyaruwar lahirar ka ce haka fa muke rayuwa saboda haka Allah madaukakin sarki ya gaya mana waɗannan maganganu to a innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an Allah ya gaya wa sahabbai yace waɗanda suka juya wa manzon Allah baya suka juya wa yaƙi baya romal taqal jam'an ranar da kungiyoyi guda biyu ko jama'a guda biyu suka haɗu jama'ar manzon Allah da jama'ar kafirai inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu ku sani shaidan ne ya zamar musu da kafa kuma sun samu zamiyar kafa ne daga shaidan saboda akwai abin da suka aikata wa Allah sai Allah ya bare wa shaidan dama akan su a wani guri cikin suratul shura din da ya ilo, Allah ya ce wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim yace idan wani mummunan abu ya same su sai Allah ya marmaza yace saboda abin da hannunsu ta jawo musu saboda abin hannunsu ta gabatar saboda abin da suka aikata mara kyau sai Allah ya jarrabe su da wata mummuna sai Allah ya ce fa innal insana kafur lalle dan adam yana da yawan butulci ga Allah subhanahu wataala to shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace akwai abubuwa guda biyar wanda idan kuka aikata su manzo Allah ya ina tsoron ina roƙon Allah kada Allah ya jarrabe ku da aikata su yace lam tazharil fahihatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fashafihim at-ta'un wal auja'u alladhi lam takun madat fi aslatihim alladhina madat annabi sallallahu alaihi wasallam yace alfasha ba za ta yadu cikin al'umma ba jama'a ku duba yadda alfasha take yaduwa tsakanin mu kullum magana nan muna yin ta mutane ba sa kai hankali zuwa gare ta dan mu sun zama ƴan iska sun zama yan bayyana tsare sun zama ƴan kaza sun zama ƴan kaza sun zama ƴan kaza ana gani hukuma ba za ta dau mataki ba iyaye ba za su wallahi wallahi in kaga wata tana wani abu sai ka ce yanzu wannan ba ta da uwa ne ba ta da uba ne ba baffanu ba kawunai, babu kowa nata da zai gani ya ce wannan yar mu ce ya yi magana ya taka mata burki to bari ku ji waɗanda aka samu ma sun yi irin wannan abun an samu iyayen suna da mutunci sun fito suna musu tsawa suna musu magana sai kaga gwamnati ta shigo ko kuma human rights ta shigo ta ce ai suna da yanci a basu da masu abin da suka ga dama kwanan nan akwai wani yaro yanzu akwai wani yaro yana nan kafin wannan da zan ba da labari wanda shi aikinsa kawai yan mata masu lufaya yan mata masu gyale musulmi ya dinga rungumar su yana shafa jikin su yana tattaba su yana dorawa a media kwanakin baya lokacin da ya fara abun aka ɗauki mataki iyayensa suka kama suka ma duka suka taka masa birki ya dinga kuka da ya tuba ya tuba sanda aka gama kawai sai tattare na sai nasa sai ya bar garin sai koma Lagos ya koma Abuja kawai sai ci gaba to sai wani yaro kwanan nan a cikin shagonsa sai fara kwaikwayon dama koyar da badala ne da iskanci koyarwa ne suke yi sai wani yaro ya ɗauki wannan abun sai ya aikata yarinya ne ta zo ko ciniki shagon sa kowa ne da kawai aka yi musu bidiyo yana runguma ta yana taba uwawunta da nonanta da wane ne kara a fili fa iyayensu suka kama shi suka ma duka suka zane shi suka kuma sa ya fito ya apologize ya ba da hakuri cewa ba zai kara ba koyarwa irin waɗancan ne ba za mu ɗau mataki ba yanzu akan waɗannan abubuwa ba wanda zai yi magana ba wanda zai nuna kishin na addininsa da tarbiyyar ƴaƴanmu haka muna gani za a ci gaba da wannan abu ko muna so Allah ya saurare mu haka fa ake fa ba wanda ke damuwa ba wanda ya tada hankalinsa ba wanda yake ganin wannan matsala ce abun da ƴaƴan musulmi suke ƴaƴan arna ba sa yi kuma saboda munafurci irin na facebook da munafurci irin na waɗannan kafafen yada bayanai waɗanda suke dama babbar manufarsu shine a yada rahin tarbiyya wa 'ya'yan musulmi a waye gari mu arewacin najeriya Tunda an yarda cewa duk duniya in baka ce mu ne na ɗaya wajen riko da addini ba to kana iya saka mu na biyu ko na uku ba za mu dai wuce kasagwar guda biyar ɗin nan ba to tun da haka ne bari a shigo mana da waɗannan abubuwan sai an lalata mana tarbiyya sai ka ga wallahi ka yi tajin ɗin abu na addini a ƙi yada shi amma wannan abun ko kana son kallo ko ba ka so wallahi sai ka gan shi kana scrolling waya ka kawai sai dai ka gan shi sai dai ka yi gaggawar wucewa amma dai lalle sai sun turo mashi wannan fa shine abin da ke faruwa da mu wannan fa shine abin da ke faruwa da mu tarbiyyar mu tana lalacewa jinin mu na zubewa al'ummar mu na shiga wani hali ƙasar mu na ƙara taɓarɓarewa ana so fa za a kifar da ƙasar nan fa ina gaya muku wallahi alamu suna nuna cewa ƙasar nan fa so ake sai an kai ta ƙara waɗannan abubuwan fa ba a banza suke faruwa ba fa muna fara tarihi a hannun mu fa na wasu kasashe da aka kai su ƙar da irin waɗannan abubuwan fa to amma muna da Allah amma fa shi Allah ba zai saurare mu ba wallahi sai mun saurare shi ba zai mana magani ba wallahi sai mun bi shi to abin takaicin ne, mu da ya kamata mu bi shi don ya tausaya mana ya kawo mana sauƙin abubuwa mu ɗin ma mun kangare mishi ƴaƴan mu sun kangare mishi ƴan matan mu sun kangare mishi matasan mu sun kangare mishi malaman mu sun kangare mishi sarakunan mu sun kangare dattawan mu sun kangare don haka duk abin da aka nufa mu da shi sai dai idan Allah ya kiyaye yanzu kuna da sarkin musulmi yanzu america tana so shi ma ta saka shi a gaba shi ma ga wasu rahotanni na suna fitowa wai da lokacin da yake soja ya yi alaka da 'yan ta'adda yanzu wani da yake siyasar banza wala Allah baya tare da sarkin musulmi sai sai eh eh lalle haka ne lalle haka ne musulmi ne kuma dan uwan shi amma yana murna me saboda wani ra'ayi na siyasa ko wani ra'ayi na kaza ya hada su baya tare da shi wai mu ba ma gane an zo da abu na ajandar a kifar da al'ummar mu da addinin mu akwai abin da ya kamata ka fito ka nuna gabarka akwai abin da bai kamata ka fito ba saboda fada ne da addinin ka amma ta wani guri ba ma gane wannan ba su kokarin gyara kullum kokari ake a tauye su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa yace sayati alaikum sanawatun khadda'at akwai wasu shekaru na yaudara da za su zo sami ko in ji annabi muhammadu shekaru na yaudara na rantse da Allah yanzu muna cikin wannan shekarun wanda manzan Allah ya faɗa sanawatun hadda'at manzon Allah ya ce yi utamunu fi halkha'in mutum maha'inci amma ɗauki amanar al'umma a danka mishi kuma kowa ya san maha'inci ne mutumin da yake da aminci kowa ya yarda mai amana ne manzo Allah ya ce ana ji ana gani za a hana shi za a hana shi tsari za a hana shi fitowa ya nemi ma wata kujera kuma kowa ya yarda mutumin arziki ne in ya rike za a samu gyara sanawatun khadda'at shekaru na yaudara duk wanda yake son Allah da manzansa yake kokarin cebo al'umma sai an lalata shi cikin mutane an nuna mutumin banza ne kuma sai mutane sun yadda lalle mutumin banzan ne in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda kuma zai zama lalatacce duk an yadda lalatacce ne ai ta kambama shi ai ta nuna darajarsa da mutuncinsa da kimarsa tun ba ka yadda cewa mutumin ba ka yadda cewa mutumin kirki ne har sai ka dawo ka yadda kuma ƙarya ne ba mutumin kirki ba ne sanawatun haddaat annabi ya ce akwai shekaru na yaudara za su zo su same ku kuna ji kuna gani za a dinga fifita mutanen da bai kamata a fifita su ba yau ga nan muna cikin wannan hali a wannan kasa a duniya muna cikin wannan hali addinin mu yana cikin barazana al'ummar mu tana cikin barazana yankunan mu suna cikin barazana america ta sako mu a gaba faransa ta saka mu a gaba duk wani wanda yake kin addinin Allah yanzu babu inda ba inda yanzu ya damu kafirar duniya irin Najeriya musamman Najeriya ta arewa ka je kai nazari ka gani duk wata magana ta rihin mutunci yanzu mu ake an yawa kuma ana nan ana so sai an yi insisting sai an tabbatar sai an rusa mu sannan hankali zai kwanta to babbar manufa ko in ce mafita wallahi shine ka rike Allah ka rike Allah idan ka rayu ka rayu kan Allah akan addinin Allah akan rayin Allah in ma ka mutu ka mutu akan Allah qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umitu wa ana awwalul muslimin ka tabbata cewa kana kan layin Allah in yaso ko tawari ko tawarwarai ko dai ƙasa ta gyaru a ci gaba da tafiya ko a mutu kai ka san akan me ka rayu kai kuma ka san akan me ka mutu yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam addu'a yake yana cewa Allahumma ahayni idza kanat alhayatu khairan li wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li ya Allah ka raya ni idan rayuwa ta ita ce alheri ka kashe ni idan mutuwa ta ita ce alheri wallahi lokaci yayi da ya kamata musulmi ya fara wannan addu'a in rayuwarka alheri ne Allah ya barka ka ci gaba da rayuwa don ka ci gaba da alheri wa kanka da al'ummarka idan rayuwarka sharri ce mutuwarka ce alheri babban alherin mutuwa shine shiga aljanna to kai fatan wallahi gara ka tafi aljanna ka bar duniyar kowa ma ya ci gaba da abin da ya ga dama kai dai ka san ka tsira alaikum anfusakum kowa ya ta kansa la yadurrukum man dhalla idha hatadaytum Allah ya ce duk wanda ya bata ba zai tutar da ku ba in dai ku kun zama shiryayyu wannan zamanin namu da wannan lokacin namu da wannan halin da al'umma take ciki wallahi ya kai mutane su fara neman yadda za su samu tsira amma ina mai tabbatar muku ana cikin wata garari a ƙasar nan al'amarin bai da daɗin ji labarbarun da suke fitowa ba su da daɗi kashe-kashen ya yi yawa cin mutuncin ya yi yawa tsokanar addinin ya yi yawa yaushe ne aka tada rikici a jos kuma abin da a samu wani ya fito yana zagin annabi tun da nake jin waɗanda suka ci mutuncin manzan Allah na rantse da Allah ban ji wanda ya ci mutuncin manzan Allah na gidan gaba kamar wannan tsinan nan ba wallahi ban taɓa ji ba wallahi duk wanda ya kai wa wannan cin mutuncin komai lalacewa a rayuwa an gama cin mutuncin shi balantana annabi Muhammadu ya Allah muna roƙonka ka gwada misali akan wannan tsinan nan Allah ka ɗauki mataki akan wannan la'anan nan yadda ya ci mutuncin manzanmu Allah ka nuna misali akan sa ya Allah ya tozarta mu ba za mu yace ba kuna ga saboda tashin hankalin abin da ya faru akwai malamai da suka fito a ƙasar nan akwai ma wanda ya ya ba da kwangila a kawo mara kansa zai ba da naira miliyan ɗaya waɗannan ba su suke kada hatsaniya ba malami bai saba yin wata magana irin wannan mai zafi ba a tun zirahi saboda an taɓa addininsa ya zo yana yin ta kuma ya za ka yi da shi ku duba ya isa adam da yadda yake kokarin kiyaye maganganunsa amma cewa ya za a fita yaƙi da daga za a ja daga a kan wannan tsinan nan malamai da yawa sun fito sun yi maganganu marasa daɗi saboda yadda ake tunzura su gwamnati ina kuce ba za ku ɗauki mataki a kan wanda suke tunzura mutane suke ƙoƙarin haddasa fitina ka addini a cikin ƙasar mu ba wa muka zaga mu wa muka ci mutuncinsa mu a aƙidar mu ko annabi isa ka taɓa an taɓa wuta anta na halin nar idan ka taba mutuncin annabi Isa zaka higa wutar jahannama na fiha abada wannan ita ce aqidar mu to wa muka taɓa addinin wa muka zaga Allah fa hana mu yi wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah sai ta fa yasubbu Allah adwan bi ghairi ilmi Allah ta kar ku zaji waɗanda suke bauta wani koma bayan Allah kar ku zaji kafirai kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar ku dokane su saboda kada ya zo yana zagin Allah ba tare da ilimi ba mu Allah ya hana mu kuma mun hannu ba za ka taba ganin wani malami ya kafe hoton annabi isa ko mutum mutuminsa yana zaginsa ko yana cin mutuncin ba me yasa ake zama zaga mana annabin muhammadu to da waɗannan masifun ne a zagi annabi a ci mutuncin wasu a kashe wasu ya sa Allah sai ya waiwaiti al'umma da masifu ya waiwaiti al'umma da bala'o'i sai kasa ta gagar zama lafiya ku gagar samun inda za ku dosa ku hankalinku gaba ɗaya ruɗe kuna ta tunanin me ya dawo me ya dawo me ya dawo wallahi waɗannan abubuwan su suka jawo Allah ka ba mu ikon dainawa wanda suke abin hainihin wato waɗannan barna a cikin Allah ka fitar da su daga cikinmu ya Allah waɗanda suka sa ragama suke jawo mana fushinka ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki da siffofinka maɗaukaka Allah ka raga-raga da waɗannan mutanen ya Allah ka tsame su kamar yadda kake tsame wake daga cikin shinkafa ya Allah kamar yadda ake tsame wake daga shinkafa Allah ka tsame su daga cikin mu ya Allah Allahumma la ta'khudna bima fa'ala as-sufaha'u minna ya rabbal alamin Allah karka kama mu da abin da wawayen cikin mu suke aikatawa ya Allah